Allah ka fita ne yana mutu kuma ya Allah wannan lamari da ban mamaki yake ai ba

wallahi ni ka fi a zaki ni ban gane abin da yake ba ki gane abin da nake nufi <laughs> ah, alhaji ba za yi dan Allah dan annabi kai hakuri ka koma sama dare ne yanzu ka ga yanzu makwabta tun da dare ne in yi so gobe idan Allah ya kai mu haza ce magana ke kuma ki hakuri ki daina kuka kin ji ki hakuri kan mata ko ma da ki kwanta sai da safe ya hakuri in ji ya hakuri kan mata ya hakuri kan mata ya hakuri kan mata ko ma ki kwanta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 abinda kika kulla min kenan ko ina zuwa a da ka ta alhaji da ka ta ka kore ba sai za ka ga alhaji to ke kin gani ka ga yaro da gaskiya kin ga ba na wallahi da laba wannan abu tsakani da ta mutum ba ya ji ba kin gani muna wasan mu da dariyar mu a faɗi tare a tashi tare in kika ta ni kadai kin ga ba ni biro ba ni biro ba ni biro ah, ba ni biro biro ko baki ko ja wanne zan ba ka alhaji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 in kuma kai ka zalunce ni wallahi ina yafe maka duniya a lahira. Wato gangarwa azu kuma za a buga mu? To ko mu yadda dina na ce maka dadin ba. Ba ni ba ba wani hajjin sun maza take. Ina da dadin ran mu. Gayen tsiya gayen gayen na uwa ki gayen na ayya. Ya sura tsohon ta ma? Aminu tsigi tsila. Aminu tsigi tsila. na koma gidan aminu tsigi aminu tsigi ki ba su suka maza a je a shirya a fito ki dauko da kake da takalminki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 rike ta kamar kanwa Allah ya kawo amin amin ya'ya ba na sha ba eh. Allah ya saka da amin kuma mun ɗauki wannan amana Allah ya ce mu na gode na gode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 अच्छा अच्छा अच्छा ya zo zauna ga kujera na kanwata ai ina son ki kanwata mariya kin ci abinci kuwa eh na ci lalle to kin sha ruwa a ban sha ba ah ya kamata ku ki dinga shan ruwa mariya dan ba a san mai juna biyu ta dinga zama da kishirwa kin ji ko kin ga wani zoɓarodo ne nan na ajiye mana wanda na haɗa alhaji jiya to shi ne sai na rage mana in ga sha yawwa ai gara ki dinga shan ruwa mariya yawwa sha da yawa mariya hmm. Yawa mariya yawa. haka ake so kai amma lallai kina da shan ruwa da yawa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

namiji namiji ubangiji ubangiji Allah isa bai zo da rai ba Allah na roƙe ka Allah isa an kuma ya zo da rai Allah isa i juye zama dan kuikuyo ya Allah ka na roƙe ka Haji hajja hajja ki maza ki zo ba ta faɗo ba ba ta faɗo ba eh. to ina zuwa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 Sannu Mariya. Sannu Mariya.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 wani mai taɓa haihuwa ba ke sannu buɗe bakin ki in Allah ki mata hankali amma a hankali zan mata shi sannu ya za ki mata a hankali da Allah kawo nan matsa wa ya ce ane a hankali da ƙarfi ake yi hajiya hajiya hajiya hankali za ki mata aiki na ji rashin kunya ke za ki gaya min yadda zan abu da Allah ke je ki kamo wuta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 ba ne masa waya to aiki nake za a yi karambani a yi masa waya ce tana naguda ne to wai sannan na ku idan sa mahaifar da ta ɗauko me ga abin da zai fito da mahaifa da wuri ba ba na son yin yin naku wallahi ana goya muku abu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

mun fara mun fara wala wa Allah al'amari amma duk da ka eh to kai duk ka gure an yi wuta Allah an yi duk abin da zai amma a sake samun wata hanyar kuma da roƙon Allah ne a sake tsarin ka to ne a ce yaro ya bata yana ta kuma shi kenan eh to ba ba ka san wani abu ba mm. albishirinka ita ainihin uwar yari tana da juna biyu tana da juna biyu wata ukun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

za ni in gafi ga iyayenta abin da duk suka ce na da wani suna kaya ba Allah ne shine alƙali eh ai wata shari'a sai a lahira ai ba ko mu je ne. da idan na ya ce na gode yawa na gode yawa Allah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 Yanzu nan kuwa. To, don kan nake so in gani. Allah ya babu kowa ko ai dole saboda cikin ɗaya na ciwo shi ina duk suka bar kiran saka bane ni kadai duk yaran nan sun gane sun bane ni wallahi zuwa na ma ba ya zo ne mu da ta ido abin da gyara ka fahimta mhm. neman aiki na ji yanzu ta ji neman aiki kamar sun da kice mun ayi da Allah ya hakuri su sun ne ɗauka ƙananan ma'aikata wallahi ko ina kare mutane saboda irin abin da ake alau Haji Bashir ya gare na gajiya lafiya na gonku hawa kun yi jirgin jirgin da files a hannun eh yanzu yake gaya mu cewa na ji neman aiki kuma na da da kanan neman admission ke ba yanzu ka da ilimin kama neman aiki daga gare ka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 abu ne ka kuɗi yanzu yanzu nan kai gama karatu kuma a ce kana cewa to me riba ka ka abu ne ka kuɗi yanzu ah. yanzu nan salisu ina laifin a ce muna a taɓa yanzu ba a taɓa gaskiya da ciwa-ciwa da aka da a taɓa gaskiya ba da kamace mu <laughs> amma abin da za mu ba a kinta mutum wanda da ɓarawa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 gani ya dan mugunta Allah ka bani abu zaka so ka kusa zuba min ido ina zaka da shi dan mugunta dan ba ba fati za a yi ma maka yi gaba da Allah

sai ka fito wallahi wallahi fati sai a ɗan yi san problem ɗan jiliya a ina ai kwata-kwata ba da siya ɗazun nan da safin da zan fito wani makoci na sami problem da motarsa shi na bashi a rantawa kuma gajiya yawa ga aiki ya samu lala da Allah in ma ka fireto ne toshe masa ai aikin mu ne tafi mu ji Allah wasu Allah tashi mu wannan gaskiya ne Dala ku ne masu aikin wannan eh, makarantar? Kwarai kwarai mu ne. Yau. Dala ka san abin da kaga taya ta samu problem ina ganin alamar faci ne dan ba faci iska eh, ka sani ko abin da yake so gaggawa nake kan ruwa gida Allah ya yi Allah a cikin minti so dan Allah bana ta shirin ha yanzu ne Allah amma tsaya eh. nawa yake ba ku ya Allah tun ke ne zaka <laughs> ai kowa san saurara ga kowa ya san faci oh. naira 20 ne ba wani ciniki ake ba ka zauna ka zan baka minti goma sha biyar haraji a ce mai wannan mota yana neman sauki a wani to akwai kuɗin da ke yi <laughs> ya za ni ne kuɗi mukulli ka buɗe ka ɗauko kuɗi Allah ku sauri ku ai yanzu a gama ba ku Allah da annabi sauri ku haɗa mana sauri da Allah gunna mu rana da to mu ba rana ba ta da neman a gaggawa ne kwarai yanzu a gama ai babu wato wani lokacin abin da yake anda sana'a eh, sai an ba aro ba a taɓa ɗewa ne ma da ka kamo ni fa to kana ji ko salamu alaikum alaikum salam ya mala an gama ai alhaji an yanka ta tashi kaza ko zakara ban gane yanka ta tashi ba ta ma yaya wai ta baya ma ta saki. me ta baya eh ta barin hagu kai kuma ita kanta wannan ma alhaji tashi mm, faci uku aka samu a jikinta dole kai ina baka da gaskiya ya za a tunto da mota lami lafiya tun da safe ɗaya ta sace kuma yanzu ciniki da ko za ku rubuta ta tayoyin yanzu ba eh. su da kwari wani ma sai ka ga ya suwo ta yau ku kuma ba ku da gaskiya ko a yau sai ka ga ta tashi da kai mu je dai kai kaddara ce in Allah yanka mutum kaza wahala sai ya fige ta

Kowa ya zo nake yanka nama Allah ya kiyaye ki Allah ya alhaji mai kyauta da wa matar da bata san talauci ba ke kadai ce a gidan nan baki da tunzi inda kuma akwai ta tafa da ayyuka kwarai ba fa da gaskiya ni ce wanda na tare gaba na tare baya kuma ni buhun barkuno ce kowa ya rungume ni sai atishawa haba hajiya bai dace ki faɗi wannan maganar ba ce yarinya dole ne hajiya ce dan ita ce kadai ce a gidan nan uwar gida sarautar mata ya ne ta baro yarinya ta san inda kanta yake ciwo ba to hajiya yanzu idan Allah ya kuma alhajin ya aure ta ya zaki ina ai bata isa ba ko ya sarkin santan bulci kin ji ko alhaji ya aure wata ya aure wata to ba sai ki je ki ka masa matar ba ki ga zan markaɗa ta a gidan nan bari in gaya miki kin ji ko ni na ci dubu sai ceto haka yake ni na ci dubu sai ceto in dai ya ce barau ka je su a ɗauko maka bugun masara da turmin a can ka ciki yeah to ke yanzu in banda hajjiya tana na gida waye zai mun wannan kyautar eh waye zai mun wannan kyautar hajjiya godiya ne Allah ya ɗaukaka ki hajjiya Allah ya ƙara ki ubangiji ya girmama ki Allah ya ƙara ki ya hauhawa da ke kamar farashi na gode hajjiya godiya nake sai an jima thank you fito fito na fito mi rausa ya na ɗebe kewa

akwai na gaggawa akwai sai ta kada kowanne kuma farashin sa wanne kake so ne to ya farashin yake farashin sa na gaggawa naira hamsin ne sai ta kada talatin ok a man da gaggawa dan gaskiya sauri nake Allah ya duba masa da ma jin kaje ta abu to ko no ba haka bane dan ko ka ko ka saka reza ko ka gaba gaba ɗaya ta ta mutu ta yi kwanjan wanda mu ba da zai gyara wani tayar don mummunan fati mutum amma ɗan yi ma ne jiya ma ita ɗan mata su duba ba na ina ga ya bani ɗaya mutunci mace mai ɗaya mai kawai ji a Maradona. fito ya gindi ya fito fito na fito liyarausa ya Ya ba gama ba na yanzu <laughs> wallahi masta sautin ne da wahalar kwantuwa amma an kwance shi ba wani abu Da kuma wannan ita ma haka ta sace Ok, ita ma ta sace ta sace Ok, ai gaba daya ta yi Ita <laughs> ba wani abu kuma da kuma ta alai za a yi mai kuma ina ganin wannan ma ita ma fasi ai mai me ma ai kawai <laughs> mun gama kuma gama ko ko da kuma ayi da kana hakkwataro to nawa ne kudin nasu kudin ya dari ne masa a ai dari biyu ne eh dari biyu ne dari biyu ne eh dari biyu ne dari biyu ne kwarewa ba dari biyu ne tabbas wannan gaya amma fa amma wannan gayan ya rina mana hankali montas sai ba ne kuna gudu yi masa aiki da ki bai sa kyale mu ko ka ga lambar mota a kokkan lambar mota a gudu ai da ku ga ne ku ga iya cuta a na ma ai tsiya ba za ta sa ta arziki ba wallahi sai dai arziki ba na gaya maka ba kaga wa'azi za ka yi mana wancan wa'azi gaban mu muji da abin da yake damun mu kawai Allah ya zo mu tafi da kana kula ne wannan me ya kana kula a jikin sa ko kana kula abin da nake so da ku da abu abin da nake so da ku kun gani kun kai manzalin aure dukkan ku kowace ba wadda ba za a kai ta gidan miji ta zauna ta haihu ba amma har yanzu kun ki ku fito da miji saboda Allah me ya rage ku me ya babu hmm? yanzu alhaji kansa ai za mu ji kunya saboda Allah alhaji ya shigo gidan nan bayan ni da ya ajiye ni sannan ga ku kartaye guda biyu a gabana ai da kunya na ebo yan uwana na ka gida shekara da shekaru sai shirgin zance a kofar gida kun ki kutse da miji yanzu ya kamata haka kullum ku dinga tara min samari a kofar gida to gaskiya ni da zan yi ta ba ke umi mm-hmm. ba na ga baba sharu yana zuwa wajen ki ba lallai hajiya wannan matsolo din matsolo kun kin gaji saudiya to hajiya baraka zaman shahada ya je yana sai ai dungura asha asha ki ne ko ya zai kuma idan ya zance ma ko mm. ya ran ya yake miki baki kenan ai dogon zance ba ko si gaskiya wannan ba mijin aure bane ka Jan bari ta dace miki labari mm. matansa hudu. Matansa hudu? Matansa hudu man to hajiya an ba kwakwara zai da ni ba ina zai sa ni. Hudu. Matansa hudu hajiya. Asha. Baba ba. matan sau kin ga mata ka ce miki bayani ya jiya daya a kofar ruwa daya eh. a gyaɗi gyaɗi daya a hoto ya kuma tana rijiyar zaki ta zama bayanin riga suke sam ba mijin aure bane ina ruwan Kano layin <laughs> a wanda ku nemi mai kuɗi ku kawo mana wani matsalo a gida ku daure ku kama masu kuɗi kuma ne muku alƙawarin kowace idan ta kawo mai kuɗi inda za mu tatsa kowace zan canza mata sarƙar wuyanta insha Allah zan baki mamaki za ki ban mamaki insha Allah ya yake mijin da zaki kawo sirri ne kwantar da hankalin ki zaki gan shi cikin ruwan sanyi ashe ku zan tara miki rozu ina jin rozu sai na yi miki guda ɗari biyu gaba ɗaya sai an zuba miki a gidan amin sun ma'ama ai ba mu dinga auren masu kuɗi saboda Allah ma zauna to wai ɗin yaya ne haka zai mutum ba wani aiki ha ba ya kake karaya na san baki yanzu za mu samu aiki tun da dai kuma muka kai har yanzu ba mu samu aiki ba kowa ya zo ba mu cinci za mu saurara mai ba kasan da jiji saboda gane jiji mai dan akuyanci muka masa aiki sa duk wanda ya cike mana kuɗi kashi sami masa Allah wallahi ba wani waye waye Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ku ne masu aiki nan ne? Eh mu ne mai gida ne fa Allah zuwa kwanta ta ya sa gyara ku. taya me kake ji kana nufin kyauta ba ni ma a ya za a min kyauta aiki ana yi kyauta ne eh to me kake ni? mara lafiya na to da shi taya ta ce fanco saboda haka a zo a yi gaggawa ciro min a mara lafiya kai ta shafa mu nan ka ga neman kuɗin mu muke kawai in kana so ka cake mana kuɗi mai ma aiki ba ka so ka ja ba ka kai kai gaba a dama ba ta ba zan baya haka ba ba tare da ta za a yi ba da kuɗi da ce za a yi min aiki amma abin da nake nufi ne a saurin zuwa a kwanto a je a ɗaura mu shine nake nufi ai ba ta ne ai mun kyauta ba naira 70 kaga kuɗi ai da mun kudi zan bayar ne amfani wannan 70 ne naira kai malam naira 70 mara lafiya fa na dauko mai gida wannan ba sa tsoron kai ba ka gani kuɗin naira 70 ake in za ka yi kai in ba ka koyo kara gaba a'a ai zan bayar zan tafi ne ban bayar ba gaskiya malam ma wai ba ma ba ma aiki ba shi inda akwai ba malam ka ga inda nace zan ba ki naira ko naira 100 kuke bayan yi ko saboda mara lafiyar nan shi yasa na ba wani abu me yayi wata lissa aje a duba da Allah wajen mota kara Thank you. aljanna ko ta yaki wannan eh, indiya ce wahalar buɗiya ne ta gaskiya da na ruwan ku aiki je ko babban ya aka ka sauka ne ka zo babban da malam ya naira ɗari ba na son mu tsaya muna jayayya da kai in baka so mai kuɗi ba a zo a ya muna magana muna kana jayayya da mu ba kwa duban mara eh? lafiya na dauko kawai in kana so mu ma ko kuwa baka so shikenan wanda ya dauko rai mara lafiya iko a a shikenan ayi duniya ce ayi ma kuma ayi a zan je ka dauko mana jakan nan isori da Allah ma ka kan malangare amma abin nera sai dai ka samu biyan bukata kawai an ce mun saba'in na amince yanzu kuma a ce mun ɗari wannan lamari naku ba daɗi amma duniya ce ta ishi kowa ai Amadu, me ka ta nan? Baba ne bai da lafiya. Baba? Baba, me ya same shi? Wallahi guda da amaye shi. nan. Mun kudi? Na, kudi. mene mutum daya me ya faru wallahi mahaifin sa ne mahaifin wa mahaifin shi wannan wannan eh wallahi oh, eh yayi a sako mun shi daga mota haba mala a wallahi na tayi daga aiki ya ka ta ma na tayi me haka in dai mahaifinsa ne ni ma sako shi daga mota to kai ma in za ka zama ni ma da man taimako zan yi da na zo na sani ya taimaka mun faki kaza kaza wulakanci aka nemi ni ma sako malam malam ki gaggawa kaga irin ba malam dan Allah ko ba malam dan Allah fita bin da tsohon nan daga mota dan Allah ko ya sako min daga mota dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah taimaka dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah za ka yi dama saboda haka na zo na yi faki na zo wajen

to ina ce fa nan ba dama kina hmm. fa wasa da girki girki ba abin wasa ba ne hatta mu kama malamai sai mun ci mun yi nas wallahi muke iya jan baki Ina yau da shi ko ba mu da shi hmm. ki sa albasa ki dan ba abincin nan tsoro ko yaya yake albasa kayan warin bakin zan saka ki sa daddawa ai na. yau ki kama mu wani abu tunda ya ce a dora haka to shikenan kamawa ki ce ta yi kawai gidan miji za ta

ku gaisa da abokina sadiq ya gida ki buɗe baki sai ku gaisa eh, da samu masa eh, ruwa abokin yayanki ne eh, shi ma yaye ne ba shine yace ku gaisa da shi dan ran shi ne wanki domin babban wa uba ne ko ba haka ba mm. ko ba na nan su ne madaura aurenki ka sha da Allah na je ai ya na a makaranta ne aka ce in in Menene kuma fis-fis? Ya gaya mun. Eh. ne kudin yayi yawa. Ita ban gaya ma ba. Au. fis fees da kake ta gaya min magana kuɗi ce? zaɓen da na ban gaya ma ba ni da shi ba ai dama ah. sukan yin haka idan mutum bai biya kuɗin makaranta ko kuma jarabawa ta zo eh. akan cewa ya dawo gida wallahi ya daɗe yana gaya min ni ka san ba turanci tattalin yake gaya min fiskis ɗin nan ya kai sati guda gashi sun bani notis ko nawa ne kuɗin nan ɗari uku ne ne da ok kai yaro kai kai yaro kai kai mun garaje kai kai mun garaje a gidana ha ha sanni to an gode an gode eh. Eh, kai kawo mu gani kai mana haka ba da da da da da da da kai kai kai abun da yawa a shi kaga ga ɗari hudu ka kawo min naira ka kawo naira hamsin ce bare kuwa kayi can kai kuma ka taho da rasit kai sauri kasu kulle kin yi shan kai ma ba eh. kin yi shan kai littafi da biro da Allah shi albarka kaga wannan ba mutumin banza ba insha Allah gam a rike shanu biyu da Allah to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye amin wadanda kaga yaro ne kuwa wallahi ni har ya sa na ji kunya na fara lalaban lalaban duk barazana can gaba komai sai hankici sai tabarau wannan bari shi ma kin gani ni na siyo tattasai da tumatir ne eh. gobe ma na san ni a wallahi ba ki san ba ban kawai kawo daya zo Allah ki kawo daya ni ba nake siyo tattasai da tumatir ke fa kike magana ka shi na shi yau a shamiya ke shi ciki iyayen kina magana kina tuni tuni fata kyanki wai ban kaɗa ne ni ko gare te kai na kashi ba shi raina babu kasala zan damki kauna ki saki ranki in kin kirana ki ji wai zan zo ran da ran kauna shinkafa mana kullum shinkafa kullum shinkafa ai da gajiya ina laifin dan wake dan wake to ni dai dan Allah shawara ina laifin a dafa wake da shinkafa tunda dai abin ne kama da waken kike duk ɗaya ne a samu dan canji amma shinkafa da shinkafa kullum alaikum zauna kake wannan wannan hajja wannan shi ne din da nake baki labari abokin nan na mutumin kirki Allah sarki sannu bashir sannu kadi ban da kai sadi an taɓa yin bako kuma ka kyale shi ba ruwa ko ɗan lemu haka ake hajja wa rasa kai me yasa kullum sai an gaya maka yana nan akan tebu dama yanzu na zubo mana ni da haji hmm? bari in je in sa ɗore ku. To. Kana na aiko? Ka dinga wani wani rawar jiki. Saki jikinka. A'a, kunya ba shi shi a gidan kunya jikinka Allah ya haɗa kanku Allah ya muku albarka amin hajiya amin hajiya ni zan koma ah, haka bashir tun yanzu ah, ina ga ɗaya haka ta gashi ɗora abinci kuma ah, ba komai wallahi ka bari mun abinci sai ku ta ba komai ko ba ka son cin abinci gidan mu ba ka bane wallahi ji haka yake dole da dole wani lokaci sai a so sai kun dawo a da ai na ga result ɗin ki wallahi ya burge ni haba discredit amma ina tunanin ko za ki wuce jami'a ko? Abba, ka san ba ni da ra'ayin ci gaba da makaranta. ilimina na secondary ya ishe burina kawai ne aure a gaskiya magana da kika faɗa wannan haka take wato idan yanzu kin ga muka yi aure ko idan Allah ya bani dama sai sai miki keken ɗinki da irin su kayan masarufi kamar gishiri omo sukari kina ta siyarwa ko ban ji ka ce daddawa ba ko da yake na ji an ce ba ka so ko ni ba za a miki salamu alaikum wa alaikum salam ah <laughs> ya garin ya garin alhamdulillah yawa um sunan na kai nake ne mun ai ka manta okay Aisha ya gari kuna nan kuna jin shi na shirya ne zo mu ko okay

jiya ina kuma zan ki na ki ci kwalliya ne miki tambaya ina za ni Ka ga suka kare min tambayar na ka ji ko to inda ka aike ni a ah, kaji ai kan yi mai ne laifi hmm? dan namiji ya matar matarsa inda za ta ah, ba hajiya kin san ba an ce aljannan mace tana karkashin kafan mutum ya ɗaga ga ta iya sannu mai wa'azi to idan wannan hannunka yake sai ka kulle ka hana ni shiga ka ji ko ka kulle ka hana ni shiga hannu za ka tambaya ka ce wai ina za ni lalle idan ka ya waye idan ka ya waye mansur ido ya bude kai ya kan ya waye ko ka ga mansur ba lalle ba dole idan na ishe ka ne kawai ka sauwaƙe min kuma ka bar min gidana dan ba gidanka ba Hajiya me ne kawo magana ce? sai abin da ya faru. Haɓa hajiya. don kike irin wannan magana? wanda ai take sa zuciya ta ta buga kaga kawai ka je ka bude mun gare da zan fita da mota na ce aje a bude mun gare da zan fita da mota aje ba zai yi ba a gaya min amma ya kamata ka fita da shi eh hajiya za a je a bude min gugu ana bata mun lokaci idan ba za a bude mun bane a gaya mun ni ina da hannu ai ba ba ba ba wai ba da hannu ba sai in je a bude da kaina lalle wanda yaron ma ya samu kansa hajiya haba hajiya ki saki ranki mana na ga sai ɓaɓɓata rikiki haba hajiya to dole ne sai na yi fara'a haba hajiya na ce maka dole sai na yi fara'a eh wannan duk da biki wannan a cikin bakin haba hajiya haba matsayin miji guda ni kake ga matsayin miji guda eh lalle mansur wuyanka yayi kwari ya isa yanka hajiya magana ke wannan naira dubu biyu ne ka kashe kuma idan ka ga dare yayi ban da ba to sai ka kulle gida saboda zan kwana kenan a wajen miji amma ni ina magana kana magana nan ka bude min kofa nonsense tarbe maza kwai a abin da ya sa na ce alhaji ya tara ku yau da daddaren nan da ni da hajiya abu ba a kan wata magana ba ne sai guda ɗaya ita dai hajiya abu yar uwata ce da mahaifinta da mahaifina ɗakin su ɗaya kuma ni na rike ta har tsawon shekaru goma a gidan nan sannan duk 'yan matan da suka zauna a gidan nan alhaji ya rike su kowace ta fito da miji an mata aure amma abu ta ke ƙasa ƙasa ta ita ta fito da miji to alai baba alhaji alai musa alhaji kun san dai allah ɗaya ne kuma ba a wasa da allah ko ba gaskiya ba to wallahi tura ta kai bango wannan yarinya komai iyaki sai kin fito da miji a cikin satin nan kuma an daura miki aure dan ba zan zauna da bakin ciki ba idan ki ja mun abin kunya ba gare ba da ni kullun sai rore rore ki debo mun wannan gayya ki debo mun wannan gayya alhaji mi abu sauran sauran ba Ba magana shi sauran shi da masallaci ba yarinya a ba ta lokaci ta nazari ta samo mijin da za a aura wata sai ka duba a gari ya dace ko bai dace ba wannan shine bayani halima ba magana alhaji a bari ce ni ma na rantsi Allah sai ta fito faɗi wanda take so an ɗaura mata da aure da shi ko wane ne shi ki banza ai bakin alƙalami ya riga ya bushe hajiya gaskiya yana da kyau a karɓi hanzarinta kada sai yarinyar nan ta je ta gaggawa fidda miji ce zaɓen ta amma ka bata ta sai ta zaɓi wanda take so da to a ba ta lokaci kamar ma wato kenan ita take iko da mu kuma sake saurara an yanzu na zama ungulin gwangwa ana zama an baki wofi in saurare ta kuma ita ce ta ba ta lokaci ina zo alhaji dan yau wato bayan ya ta kasa kirgina ina da mukan uku uku ba gaira ba dalili kowanne duba ki gani me laifinsa ni wallahi Allah alhaji dukkan ta kurin abu to magana ta kare dan wayo za ki fito da wanda kike bukata ko kuwa jikin ki gaya miki yanzu in miki shegen duka kin san ni babu ruwana Allah ya yarda abin da kai ki da ba wa ke bukata ce me ya nake saurare yana magana eh, eh, sai ka ce magi a bayan gida aja abu yi magana to ni alhaji alhaji me ni kai nake so to wasa take alhaji za abokin wasan ki ne an ce ki fito da miji ki ce alhaji ke so za ki ce alhaji tsakanin ki da Allah aka ce faɗa ba ka bane ki mana magana wanda hankali zai dauka ta gaske ki gaya mana magana na tsakanin ki da Allah wa kike so ki fidda ai abin nan a kare mm. Allah Allah alhaji abokin me kika ce Abu. Wai da gaske ke ko da wa? Allah Yanzu dai duk kusa duk kusa. Duniya ba da nake so ku sai shi. tsaya hajiya ba wanda kike so sai shi wallahi ba ki isa ba kin shege ya yi ya shegiya na dan koki daga kauye miji na naki ce kina so wallahi wallahi ba zai wallahi ba ya za la au da koki daga kauye face face cikin tsimma abu ki ci mutunci na akwai tsautsayi eh almunafiki dama gina da wata tsakaninku ni ban sani ba tuntuni watakila da wata a tsakaninku kai da ita yanzu dai ku tsaya abu abu na'am kuma sai magana take mun wata rangwada kamar tsaranta uba ki da ni har yanzu kin ji abu to tunda dai kin matsa ko ba gaskiya ba tunda ta matsa ina da magana ni yan matan amarya ne in an ce mu dauka mu dauka hmm. ku yi nazari daga lawali zuwa sani zuwa samar mm, mm, mm, mutasar da ahalari da kawa'idi hmm. in kun bincika kun ga akwai aure tsakani to shi kenan sai ku san yadda za ku yi in kuma babu aure to dai dama ni ban abu ko ba gaskiya ba a'a ni ba fa wacce ne lalle sai an yi abin nan ba hmm. yawa hmm. shikenan dama dai ka shirya yawa eh tunda kana da kuɗi nan da nan sai ka aure ta mana ba a nan da hajiya sabuwa da shi arai suka rantsi da Allah aka duk wanda ta tafi za su aure mata ba yanzu nan ma ko kuma ta faɗa sannan ku ce zai zaki miji to kuma ta rasa wanda ta faɗa sai miji na ya saba shari'a ne bai saba ba da kuke fakewa da kuke fike a cuci mutum wallahi ba ah! wallahi ba wallahi ba kinga hajiya sabuwa kinga malam tamba ya za a yi ta rike kanwa ni fa na rike ta kuma cin amana ne shi nake so